yanzu yarinyar ki tana lafiya lafiya kin aike ta ko kin tura ta makaranta za a yi miki refin din yarinyar ki yarinya karama za a yi refin din ta an lalata mata rayuwa iyaye ba sa tashi kan ƙananan yara wani bin sai da daddare sai yamma ta yi lokacin da ya kamata a ce idan aiken ya zama dole ke ki saka hijabinki da kanki ki tafi ki je ki ki biya ma kanki bukata ki je ki yi aikin da kanki amma lokacin ne za a tura ƙananan yara a ce su je su siyo abin nan wata idan ta ce ma ba za ta je ba mama dare yayi har a bige ta bai kamata ba ya kamata a ce ke ki tashi da kanki ki je ki siyo idan har fa abin ya zama dole sai kin je kin siyo amma a tura ƙananan yara kuna dai ganin zamanin da muke ciki yanzu rayuwa ta sauya yanzu yanzu nan zaka ga mutum an jima a ce maka babu shi kin aiki yarinyar ki? idan kika dawo kika ji mummunan labari a kanta ya faru a ce miki ga abu can ya faru da wance yaushe hankalinki zai kwanta kina da na sanin me yasa ma kika aike ta a lokacin da da na sanin ba shi da amfani dan Allah iyayen mu a kiyaye a daina aiken yara da magariba